الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا na ba yau muna 27 ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan tara miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi al-minzar fi bayani kathirin min al-akhata wato kamar madubi wajen bayani akan da yawa daga cikin kurakurai waɗanda ake waɗanda sun yadu cikin al'umma kuma ana amfani da su a addinance muna babin da ya shafi aikin hajji kurakurai waɗanda suka shafi bangaren hajji ko sai aka ce na sha biyu almashu ila khalf ba'da tawafil wada' akwai wani abu wanda har yanzu za ku ga yana faruwa a wurin kuma an yi malaman sun yi sun yi sun yi amma saboda yawan mutane ya gagara shine tafiya da baya baya da wasu suke yi in sun yi dawafin ban kwana sai su ce su ba za su jiya ma ka'aba baya ba don haka sai su tafi suna tafiya ta baya baya su ne mata haka da hannu suna tafiya ta baya baya su ne mata haka da hannu wasu ma suna ta kuka dole sai an ba su tishu su ta goge majina da hawaye saboda tsanani suna kuka wannan shari'a ba ta ce a haka ba duk da dai suna nuna begensu ne ga ɗakin da daraja shi da suke gani cewa su ba za su juya mai baya ba kamar sun rena shi kuma suna tafiya a matsayin cewa ba su sani ba ko za su ƙara dawowa ko ba za su ƙara dawowa ba to amma ita shari'a kullum shine abin da aka saka abin da aka ce ka shine za ka yi yadda kake ganin abu yana da kyau in ba shari'a ta saka ba to za ka samu lada ba kuma kaga ka ma ja wasu su kwaikwaye ka su aiki kuma na banna sau da shari'a in kaga ta ce a yi to maslaha ne in kuma ta ce a bari to shi ma maslaha ne a shari'u la ya amuru illa bi ma Allah mai baya a yi wani maslaha da da da sai ko ka gani ko ta idan kuma ta hana da ce a bari to shari'a ba ta hana wani abu da abin da ya gani da in dai ba shari'a ta sau da wannan abin bidiya ne ba a yi kuma ma zai za wasu su yi masu kwaikwaya su yi ya fito ko to wannan shi kuskure ne wa min jumlatil bid'il muhdatha wannan yana daga cikin bid'o'i wanda aka kirkiro idan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa sahabatu hina wadda'u domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin da suka yi ɗawafin ban kwana lam qal annahum fa'alu dhalika ba a ruwaito cewa wani yayi haka ba yayi tafiya da baya baya saboda haka ba ba daidai bane fa yakunu ihdathuhu wa i'tiqadu sawabihi min al-bid'ah saboda haka mutum ya aikata wannan ya kirkiro shi ko ya dauka cewa daidai ne wannan bid'a saboda haka a bari ko kaga wasu suna yi ka da kai maka ga kamar abin ya burge ka ko a ce kirki ne mutum shi ma ya kwaikwaya wasu daga kwaikwayo ne suke yi in suka ga wasu na yi su ba sai su yi haka nan su ɗauka abin daidai ne ko kaga wasu sun yi kowane irin jinsi ne na mutane to karatu shi ne babban abu ba kallon jinsin mutanen ba in ka ga jejaye na yi ka ce ka a wannan ya burge to ba shi ba ne abin nan ba ya fito ko to an gama wannan na sha uku attawafu ala kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai tawafi mutane su ta kewayawa su kokari sai sun shiga ma wurin wasu in ba dan an yi da gaske ba ma sai su ce sai sun shiga cikin wurin to wannan shi ma ba daidai ba ne. idan mutum ya je can ba a ma so ya fara zuwa wajen kabarin Allahumma illa mata wataƙila ran da aka buɗe masu ya zama an buɗe ita kuma ba za ta iya yin sallah ba daidai lokacin to kaga ita za ta shiga ne kawai ta su dan su wuce su shiga rawar su wuce haka nan amma idan mutum ya je saboda dama sallah za a fara yi in mutum ya fara yin sallah ya biyatul masjid sannan zai taho kuma ya sallama kuma ba ce kullum in ka je sai ka yi haka ba a in ka je kawai ka yi so ɗaya ko so biyu ka je daidai wurin in ka shiga rauza wannan ba matsala amma can ka bi ta wajen kabarin ko ka ce sai ka ta zuwa ko da yaushe kai ta azabtuwa ba daidai ba abin nan ba ne radda ka je so ɗaya ko ka je so biyu kawai shi kenan ka daga nan duk inda kake zaune a cikin masallaci kawai ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa za a kai mai babu bambanci tsakanin wanda ya je daidai wurin da kai da kake karshen masallaci kai mai salati duk ɗaya ne ya ce saboda haka duk za a kai mai shi kenan da ma kana nan gida ma Najeriya kai salatin na ka wannan shi abin da mutum zai lura yawai kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati a ko ina mutum yake ko ya je aikin haji ko yana zaune a gida ko ya illa iyaka wataƙila can ka ƙara saboda kana ƙara jin shu'ur na cewa yanzu ba ka bar duka aikace aikacen ka yanzu kuma ga aikin da ya kawo kana ina mata an gane saboda aka wannan ya yi wa ana shirkun wani ya billah wannan a ce ai ta zuwa kan kabari ko wani abu ko ana tunanin nan ne wajen biyan bukata shirka ne idan tawafu ibada domin shi tawafi ibada ne wa huwa ja'alu nabi sallallahu alaihi wasallam wasanan kuma wa huwa ja'ala qabran nabi sallallahu alaihi wasallam ta wasan kaga mutum ya zo kamar ya mai da kabarin annabi kamar wasan wajen abin bauta wa qala sallallahu alaihi wasallam allahumma la taj'al qabri watanan yau bari ya Allah kada ka mai da kabari na kaman wani gunkin da za a bauta mawa ai ta zuwa ana kokowa wa kad hamallahu subhanahu ai qabara qabarahu Allah ma tabaraka wa ta'ala ya tsare kabarin manzon Allah wa ajaba du'aahu ya kara ya aishi addu'a sa fala yuksalu ila qabrihi wa la yusalu ilayhi ba a ma iya zuwa a shiga wurin ko a kai wurin babu sun tare wa ja'ala nasu ay hujratahu wa baytahu ay ka baitin lahi wa babu biya sai mutane suka sanya ɗakinsa da kuma wannan wurin inda ɗakin sai ke kamar ɗakin Allah wanda ake yawaita zuwa wurin ana ta dawa bi da can farko yanzu ma gane an ƙara ba tarewa yanzu wa hada min shirki wannan baya daga cikin abin da ake so shirka ne wala yuta'abbadu bil tawafi baitin babu wani daki da za a ce lada ne a yi sa ko a zagaya shi illa bi baitin lahi shar'a tawafu bihi sai dai dakin Allah wanda aka shar'anta cewa a zagaya shi sai yasa waɗanda ma suka je garin suka yi ka'aba su suka ce za su rika zagayawa duk sunan shi aikin banza can yan shi'a da suka yi tasu a garin su suka sa komai ne a ko'ina ana ta zagayawa su aikin banza ne saboda su shi a ma abin su ma lokaci har ma sai ka tsaya ma ka fara tunanin ma to waɗannan mutanen ne ma in ma akwai wani abu ma har da ma kaɗi ma sun samu tashin hankali jiya nan daga wani an turo shi Wai yana ta watini wa zaitun wai zai ce watini din nan hasan kenan wa zaitun kuma husaini kenan wai shine qur'ani yake cewa watini wa zaitun yace atin alhassan wazaitun hussein shine kuma qur'ani fa yake fassarawa su, amma ya ce wai wattin hasan kenan wazaitun kuma hussein kenan saboda haka in qur'ani Allah ya ce wattin wazaitun to Allah ya yi rantsuwa da attin hussein wazaitun abin nan kai hasan attin wazaitun hussein don haka Allah ya rantsuwa da su a qur'ani ga nan kuna gani wattin wazaitun hmm. to za mu ita fa a ce aka yi dama ita goma cikin ɗaya tara cikin goma duk ƙarya ne ɗaya ne daidai haka ake ɗaukowa tun ba haka ba yanzu duk wanda ya tashi ya ce watini wa zaitun to yana nufin kenan ya ce wacce Allah ya rantse da da da Hassan wa tun kuma ya rantse da usai kaji mallan ne to a kaga wannan abu ya zama wani abu daban dama sun juya alam na shara cewa ba aka bane sun juya wannan sun ce ba aka bane duk abin nan qur'ani a takaice dai ba yanzu su da nasu qur'anin ma daban qur'anin shi'a ba qur'anin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma me ya hada mu da su kenan su daban mu daban yadda kake ji mutane wai mutum ya rika tambaya to yanzu ya ba dan shi a aure ko shi a aure shi a shi ba bai gana addini bane kawai wani shi ma bola ne ma mai wannan magana ba sa abin da yake ba bayan su da suka zo cikin littafin sa Harun anwar suka ce rigima ce mu ya ce suka ce mu ba da mu da ahlus sunna kaman gabas da yamma ne su ahlus sunna sun yarda allan da suke bauta mawa shine wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da annabi Muhammad zai bar duniya suka ba ya bar masayidina Abubakar ya zama khalifa suka ce su ba su yarda da wannan allan ba ba su yarda da wannan annabin da ya bar Abubakar ya zama khalifa to me ya hada muke nan da su hadda ma mutum zai rika tambaya cewa wai ko ya auro ko ya aura masa duk kawai rashin gane abin nan ne ana magana mutane su ta ganin abin kamar wasa ne su bambancin mu da su kamar gabar da yamma sun yi nan mun yi nan ba ruwansu da mu ba ruwan mu da su to me matsala in ko mutum zai ba su ya ba su wannan kuma shi zai ne na sha hudu at-tasahulu bil mabiti bi muzdalifa wa minan akwai waɗanda suke sakaki wajen kwana muzdalifa da kwana mina ba sa yi na kare kamar wasa yawanci masu zuwa international din nan wanda suke da ƙarfi kibaru shafiyat ba ruwansu da kwana musdalifa ba ruwansu da kwana mina dama ba sa zuwa kawai daga inda suka kwana da hotel dinsu da an ɗauke su sai kai su arfa ana ɗauko su daga arfa sai a mai da su hotel dinsu wani daga nan sai ya fidda ma ya je can da ya ta kwanan shi zaman shi ba ruwan shi da maganan kwana musdalifa ko kwana mai ko kwana ɗaya baya yi a muzdalifa a mina balle ran da aka je ranar takwas ga wata shi dama bai je mina ba in ya tashi kawai daga inda yake kawai kai tsaye arfa za a daga arfa daga ne aka ɗauko shi a mota hotel ɗin da yake sauka zai koma in jidda yake jidda ya nufa tafi can jidda ya sa kawai ya ce ya gama ya ta dariya ya ce ba dai wani in ma kwana bai ba ba dai ba da rago ba kawai ba shi kenan ba sai sa kawai ba jifa duk jifa ko jifa wakilci yake a masa ce shi akwai cinkoso sau da aka jifa ma sai ya bari a yi masa ya ce in ma wani abu ne ya bada kuɗi ya bada rago ba nan ba ya biya an masa to tun da dai ka zama wani sallar juma'a ma ya ce shi ya daina yi ma kwata-kwata shi aika aiki tun da yana da kuɗi zai aiki wasu ne su je su yi masa a saudiya ya ɗauki mutum ɗari biyu ya biya masa je su yi masa sallah su fice masa shi ya daina yi to karatun qur'ani ma fa haka wani zai ce shi ai yace hawa yanzu yaushe zaka wahalar da kanka shi kawai kullum yana ba mutane duk wata sai an mai saukar qur'ani duk wata sai an mai saukar qur'ani yana dauko malamai ya biya su su mai sauka suna sokewa dai kowa ya soke su ba su samu ba kai baka samu ba ba wanda ya samu duk wanda ya dauko wani waye mai karatun qur'ani ya samu lada shi bai samu ba kai baka samu ba yana nan cikin aqidatu sahawiyya ba a yi ma wani kamar yadda ka san ba a sa wani ya ma wani azumi ko ya ma wani sallah sai dai wanda bai rayu amma wannan na nan zaune kawai ka rika mai sallah shi saboda ya fi karfin yayi ko ka rika mai azumi saboda ya fi karfin yayi ba za a shi wannan ibada ba a ce amma ma wani ita ya samu lada aikin banza ne ba zai samu kwata-kwata ya fito ko da haka wannan shine wal mabitu bi muzdalifa lailatul nahri mutum ya kwana muzdalifa a ranar na hari ranar sallah kenan abun nan ba yau a ce a baro arfa ran tara ga wata kenan tun ne an je tara ga wata aka yi arfa to daga nan za a taho sai a kwana muzdalifa saboda gobe ne ranar sallah ranar abun nan ba mutum ya ji kwana nan wal wabitu layaliyan mina biha sannan mutum ya kwana a darurrukan mina in wajiba fil hajj yana daga cikin a wanda wajibi ne a cikin ba a yi shi ba sai an ba da jini to sai su ba da jinin su ce ba za su yi ba to kuma in wani larura ta zama da gangan ala ta'ala fa idza afattum min arafat idan kuka gangaro daga arfa kuka gama aikin kuka tsayu arfa kenan tun da safe ana can zuwa faduwar rana kuka baro arfa fadhkurullaha inda al al haram to ku zo kuma ku ta ambatan Allah a al haram shi kuma da zaka ne ake wannan sai dai masu uzurori wanda suka wuce da wuri amma lokacin da kuka baro arfa kuka zo musdalifa za ku kwana a nan lokacin da kuka iso kawai za ku zo ku yi sallar isha'i ku da magariba ne domin ba a yin sa arfa za a taho daga arfa a zo ko da rana ta faɗi dama sai ta faɗi kuma a baro wurin saboda haka yanzu sai a zo a yi jam'u ta akhir lokacin magariba ta yi kun baro can ku taho sai kun zo musdalifa sannan sai ku haɗa magariba da isha'i ku yi to daga nan ba abin da ake so mutum ya so ake kwanta in bai ci abinci bai dan samu abin da zai ci dan kaɗan daga nan ya kwanta in ka kwanta daga nan har lokacin da asuba ta yi ga waɗanda suke ba masu uzurori ba amma waɗanda suke da uzurori idan kawai dare ya ke ya abin nan ba wata ya faɗi ko ya ya kauce abin nan ma ka samu dare an wuce rabin dare su sai su tashi kawai su kama hanya su nufi mina saboda su je su je jamra su koma shikenan ko kuma mutane in suka ga abin nan yayi cinkoso su dawo minan su masu raunin da suke nan suna a kan hanya ne sai su tsaya tantin su su bari mutane su sauki daga nan sai su ci gaba da tafiya su fito su ci gaba da tafiya su karasa wajen jifan jamra ta farko su je su jifa daga nan su wuce maka inda hali su ga abin nan ne sai su wuce maka daga nan su je su yi fa ba, idan ko mutum ya ga ba zai iya haka nan ba to sai ya zaman shi ya je ya jifa jamra da farko sai ya dawo masaukinsa a mina ya zamansa ya bari ya gama zaman kwanakin mina in ya so duk sun ce ba shi ya fi ba daga nan ma haka nan ya dawo maka kuma ya yi jawabul ba amma yanzu tun da ya yi wancan jifa ta farko ya samu yanzu ya tahallulil awwal kenan zai iya yanka ya shi ya aski a wannan lokacin ya yi tahallulil awwal don haka zai cire kayan shi cire komi ya zamansa a nan wurin yanzu kawai in ya zo da mata shi kadai ne abin da aka hana shi ba zai iya kusanta matar shi ba dole sai ya yi tsawa kulifa ba sai ya abin nan ba sai ya yi ta tahallul tsani ya gama kenan to shikenan aka duk wanda aka yi cikin waɗannan guda uku aka ɗauki ɗaya cikin nan ga ga ga jifan farko ga jifa ga ga yanka ga aski shikenan an samu saura ɗaya rage shikenan sai a yi waɗannan waɗannan an samu tahallul awwal kenan shikenan ya fito tun da ba magana aikin hajji ake bai yanzu illa dai kawai ana maganar kurakuran da kada mu koma ita tambayoyi game da aikin hajji shi wannan in za mu mun yi magana in mun zo ba bai shi daban ai wannan kurakurai ne ko mun zo mu tabi su amma dai ana yin waɗannan kuskuren wa dalilin dalilun ala wannan ya nuna dole ne li anna sallallahu alaihi wasallam fassara hada al'amr lima fa'alahu ya fassara wannan umarnin da abin da aka ga yayi a aikace imtisala li amrillah wa kasafi fi muzdalifa annabi ya zauna a muzdalifa hatta salla biha al-fajr har yayi asuba wa wa asfara kuma sannan ya bari har hasken rana ya fito sosai har sai da gari ya washa sannan duk da ana yin sallar asuban da wuri a lokacin amma kuma za a bari har hasken rana ya fito lakin yurkhasu liman lahu udhrun sai dai ana yin rangwame ga waɗanda suke da uzuri min da'afati na masu rauni wa man fi hukumihim da wanda yake cikin su kamar misali wannan kai ba rauni gare ka ba amma ka zo da mai rauni kaga tafiya ta kama ku kamar ka zo da mahaifiyarka kai ga kada karfi ita kuma ga ta tsohuwa kuma baya da za ta yi sai da kai komi kai ba kai ke da rauni ba amma saboda kana da mai rauni ko ka zo da yara yan mata kai kuma kana gudun kar ka bar su can ka bar su cikin wannan abun nan ba zai yi ba to shi kenan sai ka tafi da abunka ka tafi ne saboda masu rauni sai da da wannan ba ay wa man fi hukumihim ay fi daf'i min muzdalifa ba'da nisfi al-layl shine a bar a tafi daga muzdalifa in bayan dare ya tsala ya wuce tsakiyar dare kama qalat aisha radiyallahu anha in anha kama yanda ummul mu'minin tace kana sauda imra'atun ay sibta fasta'zanat wato sauda mace ce wanda jikinta yayi nauyi a lokacin sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tafi da min jam'in ai laile ta ce tana so ta fita ta fita daga cikin yawan jama'a ta tafi saboda ga koso ga tana da nauyin jiki lokacin ta yi shekaru da yawa saboda haka fa azina laha sai annabi ya bata izini ya ce ta tafi wa qala ibnu abbas ana mimman ay qaddima an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lailatul muzdalifah wannan ba ay muzdalifa fi ina daga cikin wanda suka wuce wato suka zo ka wuce suka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul muzdalifa fi da'fati ahli a cikin masu rauni sai ya tafi da su shi ya ci gaba da su ya riga ya tafi da iyalin manzon Allah rawahul jama'a wa nahu hadith ibn umar inda ahmad wa fi hadith asma al-muttafaq alayhi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bada izini azna lil ya bada izini a tafi wa hada ya umun nisa ma'zuratan aw ma'zura wannan ya haɗa mata masu uzuri ko marasa uzuri su sun samu su tafi ويحصل الامتثال والاتيان بواجب المبيت بمزدلفة بالمكث فيها أكثر الليل kawai za a ce mutum ya samu tsayuwa muzdalifan tunda an ce sai da rabin dare in rabin dare ya wuce to kawai shikenan wanda suka tafi sun tafi amma da yawanci da an ba mata sun tafi amma wanda ya kai rabin daren shi ma ya tafi ba matsala ya wuce rabin dare ya wuce kuma aka za ga suna ta yi yanzu babban kuskure ne da na gano wanda bai cikin littafi duk wanda Allah ya kaddara ya je aikin makka to ka tsinci tsakuwar ka ta jifa ta kwanakinka a muzdalifa idan a yanzu ka ce za ka je ka nemi tsakuwa a mina lokacin da za ka je jifa za ka sha wuya ba yan karama ba saboda duk su gyara garin su suke ko ina da inda ake samun tsakuwan na yanzu babu wasu za su je su yi ta hawa tsauni ne suna fashe-fashe akan akan tsauni ko wani ya tafi ce ta faso muku duk wani aiki ne amma a muzdalifa suna zube ta ne a wurin tsakoyin inda za a zo sai ka samu goran ruwan ka kawai ka ɗiba in ko da matar ka ce dama lafiya lau mata su suka fi zuwa da mace nan kaɗai ne na fi ganin amfani shi saboda in ka je da matarka kawai ba ma sai ka yi mata magana ba za ta tsinci wannan tsakuwan da ta kama hadda ta wasu ta zuba ita a jikarta dama da jikarta da su ba su rabo da jika ta rataye kawai ku yi tafiya kim kim kim kim kana zuwa ka ce to gobe jiwa ta ce ka sarrafa ka kayan ka ita ɗauko ma roba cike da tsakuwan nan ta miƙa ma guda ɗaya ka ce a ta ce ga ta wani ma ba abokin ka ita ta ɗauko to amma wani gaban sai ka yi duniyar nan ka gaya mai malam zai je ba ku aiki sai kun taho za ku tafi jifa farkon ne ya ce shi fa bai da bai da tsakuwa ko ɗaya yanzu ya za a yi sai dai ku jira shi in kuka bar shi kuma ya ɓaci kaga zai tsaye da ku ku kuma ku tabin titi kamar mahaukata kuna ta ballan kwalta ku tabin kwalta inda kuka gani kuna bambare masu titi dan sai ka je da yatsun ka kai ta kwalkwalowa haka ne wala wani ko <laughs> mutum ka gani shi na ta kwalkwala titi ya kwalkwala da tiyatan ya kwalkwala da tiyatan ya ce har yanzu ba su shiga ba kai ka taya shi kwalkwalowa ku tabbatuwa kan titi wannan na can na kwalkwalowa wannan na can na kwalkwalowa kun zama kamar masu tsinta a titi kuma ka gaya ma mutum ɗauko tsakuwar ka daga muzdalifa kaki komi nasu da tsarin su tun da suka san jifa za ka daga muzdalifa suka aje ma kayan daukar kayan jifa nan sai ka ɗaiɗi tsakuwar ka a daidai nan ga ta nan da in ma ta ƙare su za su kawo wata su ba ruwan su abinda za su zo motoci su aje su zuba amma sai a ce mutum da ɗaiɗi tsakuwar nan abinda za ka ɗiba mun ji cewa kai baka da wurin sawa me yasa baka samu wurin sawa ba kana zuwa gobe an ce ma za a muzdalifa sai ka samu wannan ejikai da ake ratayawa ka rataya ka samu goranka ko kuma ka zuba cikin ejikai ko kuma ka samu gora dama ka sha ruwa ga ruwa ga goruna na abanza ka ɗiba kawai ka tsinci tsakuwan wannan ka zuba cikin goran nan ka daure ka jefa cikin wannan ejikai ka rataye kai tafiyar ka sai matsala a mutum saboda son banza sai ka zo ka abin nan ba wani za ka gaya mai wannan ya abin da ake sai da real gowa ba ake sai da ta shi ma sai alhazai sun cika maka ba yau wanda ake buɗewa kamar yadda tabar wannan za ka gaya ma wani ka ce ka sayi wannan ya abin ko aljihu fa za ka sa ta da akwai aljihu amma ranar mu maza ba mu da aljihu ne shi ne matsalar mu timfir muke sai zane to ba ka da aljihu to to amma in ka samu wannan yaji kai ka rataya ta baya ba a hana ka ba za ka rataya a kafaɗa in kana sun ka gana ba ka goya ta kamar ɗan yaro mai zuwa makaranta ka ɗaura zanen ka ka kifa wannan dama ba ce ka buɗe ka faɗa ba nan ka kife haka ka ɗauko jikai ka ɗora haka ya ma taimake ka mayafin ba zai rika faɗuwa ba sai ka ratayo ta da yan jikar ciki da ɗan goron ruwanka a ciki to sai ka saka a cikin nan inda aka je da wannan ɗan abin kana zuwa ka ɗauko shi ka buɗe shi na sai ka samu wuri wani sai ta in mun je can za mu samu kwali to wannan ya ce zai samu kwali wannan ya ce zai samu kwali kwalin nan ko an zo da katan-katan na ruwa in an jima za ka ga wani tun daga arfa ya ɗauko kwalin nan ya makalo to kai da za ka ɗauko kwali daga arfa ka kasa ɗauko shi daga makka sun da ka ɗauko ka a mota kawai karatu riyal goma sai wani ya ko kuma ya zo ya ce to sai yanzu sai faka shi da naka kuma kwanta ko biyu da ka gaya mutane wani lokaci wata rana muna makka na ji wata irin bala'in rana na ce ka ga yau sallah kowa zai kokari ne kai cikin masallaci don haka in an yi latti yau ka zauna kan titi ka ce za ka yi sallah bai zanno na ce mu ɗauki shimfiɗa suka ce ina haba malam ina na ce to ni bari in ɗautau na matsota to bi zan bi za ta yi makafi guda ɗaya da aka fita ko aka ce gaskiyar ka gaskiyar ka na ji rana haba malam sai na je na ƙara na ce ga sai na sai mai tudu wanda in na hau kafin rana ta hudo idan sai wannan na ce wanda bai zo da wata maga wannan shi ya hawaye hudu kaga wannan mai tudu ma in ka shimfiɗa ta ita kanta ta ranar da za ta ɗauka ka a fara sallar na a gama hudu ba wallahi sai ka ji kamar koshin ka zai li to in ka sa ka kwalta ba wani ya sa ka kwalta ya yi haka abinda za ka ga wani wani yana tururi tururi za ka ga kwalta na tururi wallahi malam sani to haka ake na musamman ne mana zafin da za a ke gasa nama kwalta za ka ga tana tururi sai ka yi ƙasa ka ji tururi in ka zuba mata ruwa ka ga ta fito da tururi kuma ka ɗora goshi ƙasa amma wani jiya da za ka yi da shi eh? ni dama ina sayan su ne in na tashi daga nan nake sayan mai tudu ni na san wurin ha ina zuwa tafiya nan wani nike ce mar eh sawo man akwai lokacin da ya sawo man wasu ma na gaba su yi ba suna na hanyar ina amfani da su a nan na ce wannan ba za su yi ba a can saboda na ga suna da hanci ne in an take shi ruwa zai na ce wannan ba su yi ba na koma ya sawo man wani har da shi na gama ba ni na yadda shi ba sai ran da zan zan taho dan na riga na cinye shi ai sannan haba malam ya sha tsawa ya cinye kawai kasar nan duk ya like ya koma wannan na yadda shi a daki a gama take shi kuma karfin da gare malar sani ba kaɗan bane amma in ya tafi tun ya haɗu da zafin rana da kwaltarsu da takawarka nan da nan za ka ga ya lashi ya laɓi kawai to in ka je na can ka sai nasu ma wannan kwana nawa zai lalace sai ka sai roba daga nan mai karfi kamar in ka tashi tafiya ka gaya mai so ba takalmi ka gani wanda za ka taka shi a can kai ta yawo aka gawa a ya takalmi wanda zan iya zan sai ma yau in zan iya yawa ni ma ya mutu tare ba dan haka ne kujerar me ya eh dai kujerar kazan nana ina ba ganta wala rani ba da yake zo in kada tafiya ka ina na ga kujerar da zan baka to a yanzu ba ka san matsala ba yanzu ba ma samun kuɗin ba yanzu tafiyan ma aiki ce mutum ma ya biya kuɗin bai ma baje ba ma ba ka ga baje ba ko mutum ya dawo ya ce to ban samu zuwa ba ku ban kuɗi na kuma kuɗin ma sun gagara to duk ko ta ina ba to na ga ma wani shi noma albasa yake ya zo ce kan Allah ku taimake ni tun da shekara ɗaya ban je ba shekara biyu ban je ba ba musamman ran da za a ba shi kuɗin shi ya ci gaba da noman albasa ya ƙara jujjuya watakila ya ƙara sa babun da aka ce to har yau ci ka ba noman albasa lokaci gare in ya wuce ya wuce haka asara goma da shirin wannan su dai shiga zalunci ba ce laifin su ba ne da ba a je ba to amma tun na ba a je ba mutum ya zo ce ban kuɗi na me zai hana ba za ba shi kuɗi shi ba a ba shi kudin shi abin da zai yi da su kuma yana so ya bari ya bari dan kanshi haka yana da zafi a mutum ya ce ku ban kudi na tun da ban je ba zan yi wata sana'a mai karamin jari an rike mai miliyan ɗaya da ɗari biyar har shekara ta uku in yana hannun shi ya ta zai yi to ina ne na haka wannan shine abin nan ya kawo ma wurin ne eh da kaga kai wannan shikenan sai ka yi abin da so su ba ka so an yafe ma waɗannan ko eh, aka ce fiha bi muzdalifa bil mukti fiha aktharul ina na na koma wa yahsul al imtithal wal ityan bi wajib al wabit bi muzdalifa bil mukti fiha aktharul layl huwa ma zada an nisfihi shine in dai an wuce rabin dare kamar an tafi karfe 2 ko karfe uku shikenan ba matsala walau qalilan ko kaɗan ne in ka zo wanda suka tafi ma karfe ɗaya kenan ba matsala tunda rabin dare sha biyu kenan za su dace ko هذا ma عليه aksaru alil العلم wannan shine mafi yawancin aksaru ma alaihi alil mafi yawan malamai sun tafi akan wannan cewa ba matsala so haka abun nan ne haka in an samu masu rauni aka ce masu tafi kada wasu su rika cewa a'a ai ba matsala ne wane ne wane ne an samu kaza a can ma sun ma fi ka son kai aikin ya zama daidai wa kazalika al-mabitu bi mina layaliha wajibun haka nan zama a mina waɗannan daruruwan shi ma wajibi ne wa yurakhasu li ahli al-azar fil mabit bi makkah amma an sauƙaƙawa masu uzuri su masu kwana a makka aw ghairiha ko waninta ka ahli siqaya kamar waɗanda ke shayar da mutane ruwa aw al-hajati ko masu bukatu kamar masu aikin asibiti allati tanfa'u al-hujjaj daruratan wanda suke amfanin alhazai suke taimaka ma alhazai wajen larurori su wannan ko ina su kwana ma aw man fi hukumihim ko waɗanda suke cikin abin nan kamar wakilan alhazi kaga za su iya zama kenan su kwana ba dole su kwana can abin nan ba sun je sun yi arfa ba dole sai sun kwana a mina ba ko abin nan ba muna inda ya kama su kwana kawai su kwana su tunda aiki suke yi fi hukumihim min al na da wanda aka ba da uzuri يدل عليه حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة yace Abbas ya nemi izinin manzon Allah yace bashi ya kwana a Makka layali mina a kwanakin mina kuma saboda min adadin ciki, saboda shi ke shayar da ruwan zanzan sai annabi ya bashi izini fa hadana la fa hadana la annabi ya bashi izini ya ce ba matsala ya fito ko haka wanda ke da wata mas'uliya mai muhimmanci shi ba matsala muttafaqun alayhi wa mithluhu indahuma min hadith ibn umar kuma dai irin shi ma an zo a wannan hadisi inda umar abdullahi bin umar da babansu kenan an samo hadisin shi ma وغير الواجب wajibi فيه قائمة دون qa'imatun duna istidani abinda ba dole bane ma shi wanda bai zama dole ba dan waɗannan sun zama wajibi ne shi yasa amma abinda ba dole ba to rukusa akan shi tana nan ko ba nemi izini ba shi wa dallal istizanu ala wujubi kenan tunda sai da aka nemi izini ya nuna wancan dole ne to wanda ba dole ba kuma shi ba matsala wa ai bamimatun fi qawlihi wannan ya tattaro cikin maganar da aka ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a kwanaki waɗanda suke ƙayyade tun da an ƙayyade, ko kwana biyu ko kwana uku in mutum ya yi wannan shi al'aya wa kharaja filun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi baitutatihi layali yaminan fiha ai ai makharaj at-tafsir lil amri fadalla wujubu kuma an gano aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi na kwana wannan minan yana nuna yanzu shine dole ne kenan saboda haka inda ba haka ba annabi ba zai ce sai a kwana ba da amrin fadalla ala alwujubi to da kai an zo an nuna manzon Allah abin nan bane wannan dalili ne bai cutar da layali ya mina eh yadullu lil wujubi ترخيصه ai sallallahu alaihi wasallam jira'il ibil fi baitutatihi amina haka nan wannan yana nuna kuma ana iya ma wani sauki tunda an yi ma wani mai makiyayi shi kuma ya kwana wajen mina bai zama sai abun nan ba saboda dabbobin sa kaga an bashi uzuri saboda rawahu ahmad wa ashabu sunan ya fito kuskure na sha biyar a saharu tawilan bi muzdalifa wa minan min ghairi haja. wannan sai dai muka shiga tantin yan najeriya ba ya ce dogon hira a muzdalifa a daɗe ana ta labari ba kwanta ba a muzdalifa ko amina ba tare da bukata ba malam za ka dai ka kai shuru wani sai ka ma yi shurin ya ce kayi bacci ne ya za a yi kai bacci ya ci gaba da zubo maku labari wata ran hada labarin kasan ku ita kasar nan ni na rasa ta ana barinta mutum ya fita daga nan to duk inda zai ji an ce Najeriya wai so ke dimi ya faru ina ruwan ka da abin da ya faru kai da baka nan to zaka mutum ko labarin ka ku rege ne sai ya zo ya ce wai ya ji ya ji ana labarin Najeriya ya ji ana magana can an ce kaza ya faru a bayan mu ko an ce kaza ya faru ya bugo waya na ji an ce kaza ya faru a bayan mu to me ya faru ya aka yi man bayanin yadda ya faru a ce ina ruwan ka kai da kake sai ya ce a'a yana so ya ji dai me ya faru a bayan shi na ruwanka da abin da ya faru to shi ne ai dama masifan ai ka gani don jin labarai ba yi sai ce wai har ma sai an yi gungu ai ga wani can ya kamo bbc zo mu je mu ji labarin kasa zo mu je mu ji labarin gida to labarin matar ka zaya cikin bbc a cikin labarin gida ga waya ka kabu ga mata kaji kan hume na sai kaji bbc amma bbc wai zai ga mutane na ta neman bbc su kai da ka tare kai sai dan malam ya iya tsiya bbc nan karshen ta kana nan ma ba ruwan kare ita amma yanzu a can wai kawai da kaji mutane sun yi gungu wai suna jin bbc sai mutum je kawai ta saurare wai zai ji labarin najeriya wani ya zo ya zauna kuna sauraron labarai ne to an dai ko gida najeriya ko aka ce eh ce to bari mu tsaya muci taɓo gida najeriya sai ka ce ya yi shekara ɗari da bai shi da najeriya najeriya da mata mutum zai iya samu ya gudu a bai shi can da ya kuma sun tsere tuntuni je ka je ka to ka ji labarin ta kwana kwana nawa ka bar ta sabon labari ka ji ko sabo ko tsoho to a mutane ga abun nan to wannan saboda haka sai a yi ta hira dogon hira da daddare wannan kuskure ne a muzdalifa ko amina wa zalika mukhalifun li sunna wannan ya saba ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ata bi muzdalifa sallal salla al-maghrib wal isha annabi yayin da ya zo musdalifa sai ya sallar magariba da isha'i fi azanin wahidin da kiran sallah guda daya ko iqamatai da iqama guda biyu aka yi kiran sallah daya aka sallar magariba da aka gama aka tashi aka karata da iqama aka yi sallar isha'i annabi ko zama ya ta tasbihi wallan yusabbih bainahuma shay'an annabi ko tasbihi bai ba a wannan wurin sun mataja sai kawai aka ga ya kwanta saboda da shi ake koyi hatta tsala alfajir har alfajir ya fito ba a ce ba ko kiyamun laili kakka yi lokacin ba sa ka ba so ake ranar kai kwacce kai shuru a wannan wurin ko ba ka jin bacci kwanta kai shuru duk mai magana kai banza da shi kai kaman kai bacci kai banza ko baccin bai zo ba kai shuru ka kala kowa ka huta dan in ka gaji ko ba kai bacci ba in ka miƙe ai kana jin sauki to ka sai kai shuru ka miƙe kai shuru ka kyale kowa ko ana sai ma magana ana tafoka ka yi bacci ne kawai kai juyi na da gangan kaman yi bacci kai shuru ka kyale su ka agaji. to ka bar su da ta wani yaro ya tambayi baban sai ya ce wai baba ya ake bacci ne in mutum zai bacci zai kwanta ne kawai sai ya jira ya ce in mm, ka kwanta kai shuru ka ce ba kowa kowa sai ka jira <laughs> ka jira in ka jira kawai zai ke nan zai bacci ya tafi zai tafi to tafi kuma haka kuke yi haka ce haka kuke yi kowa zuwa yake ya samu wani da zai kwanta sai kwanta ya shuru ya jira nan sai ka gaba bacci ya zo ya dauke kai ma kwanta kai shuru. ka ƙara ce ma kowa kowa ka jira to ko sai ka ga yayi bacci ko ce to shi haka ake ana bacci a kwanta a jira sai kwanta ka jira kai shuru. Mhm. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وهكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم حتى كرنت ومزن الله تكفل شيء شيني ترك السحر بعد العشاء بايا يهير بايا يصلي العشاء إلا لحاجة سيدا أقوي بكاتا كسحر في علم kamar hira saboda wata magana ta ilmiya ko wata maslaha da ake so a warware au maslaha ko wani abu na amfani ana so a tattauna kuma haka ake so ko da ma bayan ba a aikin hajji ba an yi magana na aka ce ba a so mutum ya yi bacci kafin magariba so ake yi mutum ya zauna a masallaci ya taba wata Allah su ne cikin abubuwan nan shida da muka yi ta maimaitawa ko da yaushe in mutum ya tsare su aka ce ba zai tozarta ba a duniya ba zai tozarta ba a lahira abu shida ɗaya daga ciki zaman bayan magriba kawai mutum kada ya bacci kafin magriba ya yi karatu ko ya je inda ake karatu ko wata masana ya zauna ya ta tasbihin har a yi sallafi shayi to an tafi an yi sallafi shayi daga nan mutum ya tafi gida in ba ko ta larura ba in akwai wani dalili na sannan kake aiki ko sannan kake karatu ko sannan kake da wani abu dai gaban ka amma hira mutum ya je ɗauka dillar shi kullum ya ce ya tafi dandalin hira kullum dai da na shi kenan ɗabi'a kullum sai ya je har ran da bai zo ba a rika jare ko ko su ta buga masa waya ya aka yi wa maganka ba dandali ya cika ko ya ce ta rike ka ta hada ka zuwa ko mu zo mu kwato ka ne mu yan toka ka maganganu marasa kyau wasu ce ina yau ba zai fito ba mijin ta ce ne na ba mijin hajiya ne haƙƙi ba ta shigo mai muni daga nan kaga wannan ba daidai bane an hana wannan hiran bayan sallar isha'i kullum mutum ya tafi yawo kawai bayan isha'i so ake mutum ya zauna gidan shi zauna cikin iyalinsa daga nan in ya so in ya yi bacci kaga da wuri shi ke nan zai kuma samu daman tashi ya kiyamu mulai amma mutane su ce suna da wata majalisa hira kullum sai mutum ya je wurin wasu su yi ta buga karta wasu su yi ta hirar siyasa wasu su yi ta magana har sai sun kai sallama yanin dare har ya ɗauke wuta su kunna janareto su ta yi kullum mutum sai ya je wannan wurin ya yi hira gaskiya asara ce ba daidai ba ne ko kuma kai ka je wurin hiran wani shi kuma yana ta sana'a shi shago yake da shi yana ta sai da kaya na ansa kuɗi ke kuma kana shi. sauro ta cizon ka ta kafa ta kunne ta wuya yana ta cizon ka a banza ka tashi tafiya ce an jira ni ma na kusa tashi an jima sai mu tashi gari ka ƙara jira malam zani kaga wannan daidai ne to ka gani nan nan muka yi magana duk wata awa guda ɗaya da za ta wuce ka ko lumfashin ka ya wuce haka nan a banza ka auna shekarunka ka auna ka ga lumfashi nawa kake yana tafiya a banza awa nawa kake bari suna wucewa a banza to ko waɗannan in ka bar su ka wuce a banza nan za su saka da damar ranar latara a ranar lahu a na to za ka ba daidai ba ne ya fito ko ai eh, wannan kenan saboda haka sai wata maslaha in ta fitar da mutum wani hawi zalika na sha shida itiqadu anna lubsa sa'a aw an-na'alaini alladhi fihi al-khuyut mahzurun ai mahzuran ai mahzurun shar'an wa kadhalika i'tiqadu anna anna al-mahzura ai ma fihi khiyaba wato i'tiqad mutum ya tunanin cewa anna lubsa sa'a wato sanya daura agogo wato o awin na alaini ko takalma faɗi guda biyu da za a sa alladhi fihi al-quyud ai mahzurun shar'an wanda yake akwai zare a ciki akwai layi layi akwai zane zane a ciki a ce wai wannan abun nan ne wai ba kyau wa kadhalika i'tiqadu anna al-mahzura ma fihi khiyafa ko ko a ce duk abin da wai ake gudu kada mutum ya sa sai abin da aka tsinka da hakan ya samu wasu abu kawai ya rataya ba komi duka wannan kuskure kawai in ya bukata ka sa agogo za ka sa agogo don bukata ba hana ba da agogo agogo ka samu ka ɗaura agogonka ba wai don abin da ya zagaye mutum ko wani abu ba kamar in kana da bukata agogo sa in baka da bukata agogo to kana da waya ko kana da yadda za ka ganin lokaci ba matsala to wannan ba hana ba to saboda haka wannan wahala ghalab fa innal muhrima yumna min lubsil makhit shi ah, wannan mai harama an hana shi ya sanya kawai dinkakkun kaya ne wa ma'anar muhitu ma khita ala qadri badani shine abin da aka gwada shi aka daddaka ta tsauri kamar riga wa da wanduna wa nahwiha wa lafzul muhit ay zakarahu ba'd salaf ay ta'miman don dinki wasu sun yi faɗi ne gaba ɗaya wa tafsiran li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam la yalbasu al amama Walar burnas wala sarawi wato mutum wanda yake kan harama ba zai sanya abin nan ba riga ba ba zai sa rawani ba wala alburnas ba zai sanya wannan rigan jallabiya mai wannan malfan wanda ake jawo ta ta rufe kai ita ce burnas ba zai sa ta ba wala sarawil ba zai sa wando ba sai suka ɗauka suka ce dan haka duk wannan wani abu in aka ga takalmi shi ma akwai zare-zare a jiki a ce to ai ka sa mai dinki in ka zo wannan kuskure ne ko agogon kasa wanda yake akwai fata sai kaga fatan ba kai wani dinki a jikin ta ba jiki wanda aka dinka sai kayi laifi ba abin da ake nufi ba kenan sa agogo ba matsala ko sa takalmi wanda yake na fata ne faɗi ne amma ba ka sa kwaba shoes ne kawai ko ka sa safa ka ribi, kana namiji wannan ba zai yi ba amma dan ka sa wanda yake akwai dinki ko akwai wani abu jiki wannan ba matsala dai takalmi slippers wa yubahu lil muhrimi lubsu ni'al kaifa kana da haka mutum ya samu ya sa takalmi kafa waje faɗe ko ya suke wa amma sa'a wa nahwiha wa yutraku lubsuha ya tiyafan amma agogo ko zobe wannan mutum yana bari su yi tiyafan ne amma in akwai dole matsalancin bukata ta sai yari a garin lokaci to in ya sa agogo ba ne? amma yanzu da yake akwai waya ba dole sai ka sa agogo ba sai ka boye agogonka da zobenka ba sai ka sa su ba saboda zobe ba wata bukata shi agogo ne ba ake kallon watakila saboda lokaci to kuma lokacin yanzu akwai wanda ba a daure yake ba bai zagaye ka ba kamar waya ta kana sa ta cikin aljihu ko kana sa ta cikin wannan yan jikan mahafaza da kake rikewa ta sa abu ka sa waya ka cikin kana so ka ga lokaci ya kaga ka dauko ka gani a wurin kuma ko da shi tana kunni za ka ba sai mutum ya sa agogo ba ya fito amma mata kaga su ba su. ko kuma in akwai bukata sai ta kama ya haka لقول عمر لقول ابن عمر لا تعقد عليك شيئا kada ka kulla wani abu akan ka wanda zai daure zagaye ka wallahu alam ya fito sha bakwai istimalul mala'i fil hajji wa gairi amfani da kayan wasanni a hajji ko wani hajji amma ya fi muni a hajji wasu ce to bari su zauna su karta ba an nuno suna karta ba ma to a arfa su zauna wai mai kwanta su bacci wai sai su ce bari su karta su kati su rika buga kati wannan mummunan ɓanna ce kati ko kayan bushe-bushe fil hajji wa gairi wal ma'azifi da kayan kiɗi bushe-bushe wal malahi la yajuzu istimaluhu bai halatta amfani da shi ba وقد تقدمت أدلة ذلك آخر الصيام أي أني مغنى wannan can, أزمي azumi ma. An yi wannan magana, kada Kada ka biye ma masu yi in ka ga baya da za a yi kawai ka tashi ka canza wuri ba wani abu bane wurin ko ina wurin ka ne matsalar ka kawai a makka ba wanda za ta dame ka in kudin ka na hannun wani amma in kudin ka na wurin ka duk wani abu da ake tunani ba abin da zai dame ka in dai da kudin ka hannunka magana ta kare dan duk inda ka shiga zaka kai ka da ka faɗi wurin shi wanda ke nan ya in wani bai sani ba wani ya sani kuma ga ka da kuɗi a hannu kawai illa ya gaya ma kaza za ka biya ya kai ka wannan ne in baka sani bai dan dora ma ko ya linka ma kaji. wannan za a iya yin haka nan to wannan ka damu da wannan cutai ba dai an kai ka inda za ka ba shikenan amma matsalar ka ba wani kudin ka ajiya kuma ya bace ma to da zai sa ka ba wani dama mai hankali ka je can sai dai kudin matarka dan in baka rike matarka kudi ba ka zaka sha zaka sha mamaki to haka ka rike kullum ka rika gutsuran mata shi ya fi sauki in dai na san kun gane eh. in ba haka ba za ta yi bindiga da su cikin kwana bakwai ta kashe kudin nan wallahi duk abin da ta gani sai ta saya duk abin da ta gani sai ta saya kuma ta riga ta san kawai yanzu kana nan to sai ka rike kudin kawai ka ta ka ce ga shi dan kudin ki na kwana biyar ka ki ƙara ce man komi sai bayan kwana biyar ma za mu haɗu nima in ta yi ta waya ka ki ɗauka ga dali ta kawai ta kashe waɗannan in ko ba haka ba malam da ta tafi ta ga wani abu wallahi gaba ɗaya za ta saye su ta kashe su ta ƙara kiran kan an jima har sai ta ƙara da su ko ko ta ba ƙarya ta ce inna in kuma ka ba ta jika ko ta kashe su jika ko kuma ta zo ta ce inna lillahi ai ita kuɗi ma sun haji ko ta ce ta aje a ɗaki sun bar wata a ɗaki ta sace." duk wannan za ka ji shi in ta kashe ta, sai ta nemo mafita duk da abaka ka ai ƙarya amma ina hawa sai ta yi wata guda ɗaya ta ce ta duba ka ba ta kuɗi da jika kawai ka zaro wani abu ka ba ta kace ki ta kashewa abinci kawai za ki rika ci kina sha kina sha zamzam ko ba tsaye ake ba ki sha zamzam sosai wannan ba a tsaye amma ki rika cin abinci mai kyau kin ga wuri nan ka kai ta ka nuna mata nan wurin ki zo ki rika tsaye gashi nan ga dankali ga waye riyal goma kai za ka auna me za ta saya ta ƙara da waɗannan kuɗi mota in za ki shiga daga nan zuwa junai abin nan riyal kaza ne kai ki harami ya dawo da ke kalisa lissafa ba ta waɗannan ta rike sai sun ƙare in ko tare kuke wannan kaga ai ka biya mota ba matsala wannan dan ka biya mota kawai kuje ta sauka kawai in ma kun je kun ci abincin ne ka biya ai ba matsala amma in kaga kawai tana ci da yawa tana kwasa kaya sai ka kyale ta ka bata kudin ta kawai ka bace kai ba kun yi waya akwai wahala sosai sosai ai muna ganin su wani ta ji kamar kuka ehem ka gama aikin hajji to ka ji ko wallahi wani da ya tafi da maman shi ko tun ana ya bude bara na dama na ce mai kai hakuri ai mahaifiyar ka ce matan nan tun da nake ban taba gani ya ta mata irin ta ba wallahi tallahi da Nigeria <laughs> wallahi malam mutum ai ka san dai kakan kalli mutumin da ya tsufa Alhaji Aminu ka dauka yana da dan daraja yana da mutunci amma matan nan ban taba ganin mara mutunci irin ta ba wato a nan da aka zo airport aka jefa ana ɗaukan mu daga can sannan ana zuwa a trace ya ɗin ne aka ɗauke mu kai mu tun daga naka fara tsiyarin ka da aka je aka zo wajen sauka a gunnan din nan aka yi aka je za a taka daga nan wurin zuwa inda za a shiga jirgi kawai aka ce to taso mu je ta ce na ki tasowa na ki tasowa kawai matan nan sai da aka fara tafiya kiki kiki za a kai ta ce wallahi ni na gaji haka kawai ma sai ka taho da yadda ka san maukaciya ta ce ni na gaji me yasa ba za su kawo jirgin nan kusa da mu ba sai a zo a dace can wurin a ce sai mutum ya taka na gaji kawai sai zaman ta aka yi ta fama aka yi ta fama muka taya shi muka yi ta dan Allah ba maki hakuri dan Allah ki tashi ai ba aikin banza zaki ta ji karas ba tashi ba sai ta faɗa muka lallabe ta da ƙyar malam matan nan ta tashi kai da ta shiga jirgi wallahi ta ce wai wurin yayi nisa wai me yasa jirgin ba za a zo ka ji ba wai me yasa jirgin ba zai zo nan kusa ya dauke ta ba kawai a aka je nan malam matan nan wata rana aka zo aka ce za a je masjidu kuma da ita ta ce ita wata gaji da wannan wahala an ɗauko ta an ce ta je masallaci ta yi sallah ta je ɗazu yanzu ta dawo ta ta ce wallahi ni ba za ki ba ta zauna ƙasa ta yi fushi aka ce tun da ba za ki ba tashi ki koma sama to mama ma sama ta ce ki to za za yi ta ba Allah na ya koma gefe shuru na ce mai haƙuri ma ya ce haƙuri ai ma kai yanzu ne za ka samu ladan ma tunda dai ga sanai da take ce malam bayo Allah ne inda ma mahaifiya ta bace wallahi da yanzu na rure tun ni kan ko nace yace ban taba ganin masifa irin wannan ba matan nan ta sa shi gaba malam ba ta raga mai yanda ka san ba ta san inda ya fito ba wallahi ka take mai magana ba ta ganin alama yana tare da wasu ba ta ganin mutunci a ce ta je harami biya a ce ta je sallah biya a ce ta je duk abin da aka ce ta in ka ga tana murna za ka ci tuwo za ka ci nama to mu tashi ku ci abinci mu je mu je to a kai ki ci abinci to to to wannan to mu tafi to mu je to to amma ka gana an ce ta je ta yi sallah ta je masallaci to watan faɗan ta ya tsayi sai ta zaman ta a ƙasa a gidan ta zo ƙasa ta sauko daga sama da mata ta ki zuwa masallaci ke zannanan nan kansa ta faɗa wai me sa ka kawo ta tana ta shan wahala na haka jini na haka ji na haka ji gobe a ce a je gobe a ce a je gobe a ce a je gobe a ni wallahi na gaji ni wallahi da na sa haka ne ma da ban so ba ni ba dinga maganganu tana maganganu gaban mutane yana ta jin kunya dan nan wallahi ce mai da haka maman ta ce ka wannan mata wala Allah ka raba mu daga cikin Allah ka sa ka sa mutum ya ƙara zuwa da irin su wallahi matan nan mata da kirki malata ne duk rashin kirkin mutum matan nan mata da kirki dan nan nata malam yayi kafa kafa ne wallahi ta ce tana sa abu har gudu yake ba Allah nan ya ruga da gudu ya dauko amma wallahi wani lokaci sai aka ci ba wannan nake so ba wannan nake so ba ni dai ina jin ko tana da tarin hankali ne oho ba ba ta da mutunci kai wasu fa in suka zama jahilai marasa mutunci suka taso da rashin mutunci ko wallahi suka wani rashin mutunci sai kai zamanin mahaukata ne ba su da hankali mata na mata da kirki gaskiya Allah bai so gani ni dai daga da muka wal Madina daga nan muka rabu da shi ni ba na ma son ƙara ba na son ganin su wallahi na gan su tausayin shi nake ji ma tausayin shi nake ta fama da matan nan ai ta tsiya da ita tace ita ba za ta ba za ta yi ba to mu je ka ce ka ji zuwa wannan irin wannan ina ina murna wanda ake so ta zo ta ga cewa ba ka kawo ta wannan wurin ta nema kanta adda tana kare ma adda amma da kanta ta same ka ka kawo ta kawo ta irin wannan wurin mai abin da ita wannan sai faɗa ake daidaita Allah tsare to wannan shine dai kada ayi. yi wa qad taqaddamat ramyul jamrat qabla alwaqt akwai daga cikin kuskuren da mutane suke sai su je su jefi duwatsu kafin lokacin yayi wannan shi ma kuskure ne fala yujizu in an yi haka bai yi ba waya jibo ya adatun rabi min fil wakati dole ne cikin lokaci mutum ya sake wakatun rabi yawmun nahari kulli wannan lokacin jifa ranar sallah duka ne gaba daya wani sulailatihi da rabin dare har tun da tsatsa har zuwa gaba daya har zuwa rabin dare liman dafa min muzdalifa akhiral laili, ga wanda ya taho daga muzdalifa karshen dare wa ayyamu mina ba da zawalin shamsi amma sauran kwanakin mina sai rana ta gota to ka wani lokacin kuka ta wajen sha ɗaya zuwa abin nan sanda za ku kawo ma wurin tagotin an gama sai ku ji ba ku kawai daga nan ku je ku yi sallah kama sabata fil bukhari an ibn umar qala kunna ala tahayyanu fa idza zalat ash-shamsu ramaina mun kasance muka lura da lokaci Muka kalli lokaci ne mu rika samu zaben sadda zamu in rana ta gota sai mu ji ba ya fito ko wa fi muslim an jabir qala rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawm an-nahri duhan annabi ya jefi jamra ranar farko kenan da hanki shi yasa ita ana ba da wuri ai shi yasa kaga tun daga daddare wasu ma sun fara ko kuma in kun kai duk sun da kuka kai ku ta diba ku wa amma ba da zalika fa ila zalika shams amma bayan ranar abun nan ba wannan shine mazhabin da yafi fi abun nan ba amma wanda za su ce ko maza ne sai sai sun bari ko tafsir ranar farko sai sai bayan zawali ba ce sai aka ba ka'ida ba ne da rana ta daga kawai ranar farko dama kun kwana mina a muzdalifa kuma kun taho yanzu kun isa wurin da haske karfe takwas karfe tara karfe goma kun isa sai ku jifa ku kawai daga nan ku nufi makka sai dai kun san ranar wahala ke akwai ta zuwa makka abin hawa ma matsala ne sai dai wani lokaci mutum ya hau mashin sun kawo mashin din nan su kuma yan mashin su ma kama su ake ta wani wurin za su dai kukkutsa da kai ga abin da wani ba za ka tafi kaza in ka san hanya da ka tawa kaza ya bi ma tauki to in baka san hanya ba ne ba sai ka bace ka buga kai wani wuri ya fito na eh haka ne wanda ya zama kenan amma ba da zalika fa idza zalika shams sha tara wannan rasulul jamrati qabla rami wanke su abun nan din duwatsun da na kai yi da su kafin kai kace mutum sai ya wanke su abun nan ba eh ni kace eh to ba ce ba ba dole ba ne wani mutum wasu za su ce ai in sun tsinci duwatsun wai sai sun je sun wanke su fes saboda suna abin nan ba haka suke ba masu tsintar nan ko sun je can sun yi kan dutse ce to yanzu ya tsinto yanzu bari ya kai ya wanke maku su a wanko su da abin nan a ce ga su nan an wanke su fes ruwan ranka da wanke su wa hada khalatu cewa sai an wanke su kuskure ne fa innal hasa ai laisa bi najasa ai tsakuwa ba najasa ce. wala shi lahu tahara kuma da aka ce ka ji ba a ce sai mai tsarki ba kai dai in ka tsinto duwatsun ka koyi na ka tsinto kwala mai kawai to ma ina ruwanka da wani tsarki in ma da shi kancin ne ba gara ka dauko mai da ka kwala mai ba iri shi to na ban ji ba وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرات بعصا لم يغسله النبي يجب وأن الجمرات da tsakoyi ba wanke ba ba a ga ya wanke ba bai ce kuma wanke ba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam uswatun hasana akwai abun koyi mai kyau yana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan me za a yi qala al-muwaffiq rahimahullahu ta'ala wa an ahmad annahu la yustahabbu yace ba a so a wanke tsakuwan ba wa qala lam yablughna anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa'alahu yace bai zo mana cewa annabi ya taba wanke tsakuwan nan ba wa hada huwa sahih wannan shi ne ingantaccen magana wa huwa qawlu ata shine maganar ata kuma gashi har da gidan mu ma wa malik shine maganar malik wannan zani wanda ta ce malikiya ko ni ya ce ba malikiya su sun ce suna ganin aka ce mun karanta littafi malikiya ma su ne nan ba na biyu da suka ce ba sai wanke ta kuwan nan ba ba ruwanka da wanke ta kawai je ba kwala ta kawai ke ka. wa kafirun min alil ilmi sannan kuma wata shawarar watakila kun san saboda karatun da kudu da ba aikin hajji muke ba munasaban zai iya yiwa mutum ya tuna wata rana idan ka je wajen jifan nan je wajen jifan jamra kada ka rika yin wani gaugawa kai dai kawai kanka yadda ka shiga tsakanin wasu su rika kwala ma dutsen amma in aka zo ana matsawa sai ka rika matsawa kana yin haka ana matsawa kai kana yin haka kana matsawa gaba kana yin ana tura ana matsawa kai kana ƙara matsawa kana yin haka lokacin da zaka kai wurin to ka tsaya wajen wanda sun gama su a ta'a suke to sai ka matsa ga ka ga falalan nan kawai da ka daga kai kai haka kawai ya fado ciki kana gani da ka wurga ka yi ka wurga ya fado ciki ka kai har ka dafa ma wannan falalan za ka ka kai ga ka yi shi amma in ka zo kana gaugawa ko kana sauri kamar wani Najeriya ka ko kamar wani abun nan ka tsaya wurin nan a matsayin kai fa ka zo bauta Allah ne ba gaugawa kake ba kuma komin dare ana nan ba wani abu bane amma fa kuɗinka na hannunka na gaya ba kudin ka da hannunka dan shine maganin ko an tafi an baka ba wata damuwa ko an tafi an baka in dai kudin ka na wurin ka ba wani abu ba za ka bace ba sai dai ka ki kwantar da hankalinka amma hankalinka kwance in ma kwana uku kai a waje kana da kudin ka mai matsala da kudin ka ka cika sha da kudin ka baka gane wuri ba a hankali kana nan za ka ga dan garin wanda ka sani ka je ka ce ai ni ga koyo gida ba za ka bace ba kuma can ba satan mutane ake ba irin nan bane balle ka ce a sace ka wa zai sace ka na da ka shiga amin ai in wa Allah dai muna roƙon Allah tabaraka Allah ya kai mu wanda ba su taba zuwa ba musamman Allah ya kai su in ka shiga cikin makka malam sani za ka ji amincin da tun da ka a duniya baka taba jin shi ba haka Allah ya wannan alƙawari in ka tafi Madina za ka ji ka samu natsuwa zuciyarka hankalinka kwance baka taba jin haka ba duniya tun da kace baka taba ji ba balle ka shiga rauda ai fashewa da kuka ma za ka yi dan da ka shiga rauda ka san cewa rauda ba nan ba duniya ba ce ba ma tana shiga za ka ji a jikinka za ka ji to lalle ka san ka shigo rauda ko ɗaukar ka aka aka shiga in dai rauda ka shiga sai ka ji ta a jikinka cewa rauda ka shigo hmm. to bulle kuma ga alama in ka shiga baka ga koren kasar din nan ba baka kai rauda ba har yanzu in da ka zaga maka wannan mala in ka je da kamshin wurin da yadda abin da yake eh zaka ji ji shi ai shi akwai turaren ma rauda din dama wanda shi rauda ne dama turaren su ne shi irin da rauda ne kamshin turaren da suke sa a wurin nan ko kasar din ne ya zama iri ɗaya kamshin turaren ya bambanta a kai kai shige da wurin sai yi da gaske ka fito to a waka gare ka je ka ce kai tashe wahala to mali ya ce kada ayi wa kasirun min ahli ilmi fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lamma laqa lukhisat lahu al-hasayat annabi yayin da aka tsinto masa waɗannan tsakuwan wa huwa rakibun ala ba'iri yana kan abun hawa ay yaqbaduhunna fi yadihi lam hunna sai ya rike a hannunsa bai wanke ba wala amara bi ghaslihinna bai ce a wanko su ba kun san ko da za a yi da ya ce a yi wala fihi ma'ana yaqtadi bai yi wani abu da ke nuna haka din ba fa inna ramya fa in rama bi hajarati najis ajzahu li'annahu hasatun ko ma mutun yayi difa da tsakuwa wanda take najasa ba wani abu ta isan masa ai haka kalamul muwaffiq na 20 muzahamatun nisa lirrijali inda alhajar aswad yanda mata ke turereniya da maza a lokacin a jikin hajarul aswad su ta kokarin sai sun tabo ko multazam ko wajen abin nan na na wa alaikum salam eh na gaba ɗaya ba duk wannan gaskiya ne har da zaki ma wasu sun ɗauka sun ɗau leman ko sun ɗau kamar sai Allah ya tsine ma kai kasa ka rabu da matata Allah ya tsine ma wannan ha akwai masu zagi hasalin rufemin ya ce wasu ma tsallaka suka suka shiga cikin falalan wata rana suka yi zaune a ciki suna laya alaika la suna zazzaki suna cewa shine ya ja musu sai kwakwala wasu ba ai kalkal ya da suke sahau ma su tamari shi da takalmin ba ma jefa suke ba wannan falalan za su shiga suka ji ta ta suna ta kwakwala man dutsen wannan duk kurafu ana zari wasu kawai daga wata da ta kawo kusa ba kafin ta zo ta ce Allah ya sire ma zai ta watsa zuwa duwatsun gaba ɗaya guda bakwai gaba ɗaya ta je ba su gaba ɗaya ta ta tsino Allah ya sire ma shaitan sai ta watsa su gaba ɗaya ta dawo ko ɗaya ba ta yi ba ifan ba ta yi ba. Hmm. Eh. Eh. ya rama eh sosai. Ya ce ya ga wanda ya jefi shaitan shi ma ya rama ba. to kaga shi ma ai ka shaidan din ne akai wani zai ce ce a wannan ai da ya shi ko da suka je maka ma da ya fi shaidan shaidan din ma rama waye wani kuma a ce a je a bai ce shi kuma ba zai je ya jefi oga ba to su ne su kuma almar'atu aura mace al'aura ce wa alaiha an tashkani ba zalika na haka dole ne ta nisanci duk wancan abin wala ta sa'a ila ma yusabbidu ismuha kada ta yi abin da zai ja mata zunubi wa naqsi hajjiha ko ya rage mata ladan hajjinta aw fara'idiha ko farillanta bi muzahamatir rijal aw nazarihinna wajen ta rika cuɗanya da maza ko kallon mazan ko ita ta bari dutse ta kallanta wa taqbilul hajar laysa biwajib sumbantan dutsen ba dole bane man tamakkanat minhu bi yusrin wanda ya samu dama da sauki wa duna muzahama fa hasanun ba ba cunkoso ba babu, to yanzu ko ka je ka ce dutsen nan ba cunkoso har sai ka fasa hanci ka an fasa ma yatsa ko kai ka fasa ma wani hanci ko ka fasa mai yatsa taba dutsen nan ne yanzu ba wata sa'a da zaka je ka ce da sauki Allahumma illa in ka nace kai tsaye wurin ka kwana ka wuni ko tun da tun tun wajen la'asar kana wurin har tsakiyar dare ana matsa kana matsa in ba kore ka ba ka samu ka kai wurin to ko shi dai sai an yi turere ne tun da wasu sun zo sannan suna tura ka kana tura ka sa karfi da karfi in ba sa ba ka jima wani ko kuma kai a jima ko ka kare wata mata zo nan wurin mamala hmm, wa illa fa yajibu alaiha tarkul muzahama in ba ka ba wajibi ne abadi wa rawan na ruya annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li umar amma ruwaito manzon Allah ya ce ma umar ya umar In ya umar innaka rajulun ya yace kai mutum ne mai karfi la tuzahim ala alhajari kada kai turire ne a wajen dutse dan na san in ka tura sai ka kai amma zaka ji wasu kuma aka hana shi aka ce kai mutum ne akwai kai ai malalaji wannan umar lalle umar fa ba ba wasa ba kai dole ai shi a sake umar saboda yayi gaje gaje da su mhm. rawahu ahmad amma bi isnadin fi ba'd wal muzahamatu ma al mahdhur al shar'i manhiyun an saboda haka idan aka yi turereniya cinkoso da wani abu na shari'a wanda shari'a ke jin tsoro laifi ne وقد روى البخاري في صحيحه أن عائشة كانت تطوب أي حجرة من الرجال حجرة لا تخالفهم أم المؤمنين تكسن في انتنا توافي تكن يتوافي أجيب مزابات تسنيا دسو فقالت امرأة انطلقي نستسلم يا أم المؤمنين sai wata mata ta ce mata zo mu je mu sambanci dutse mana ai ta ko abat ta ce je ita kuma ta ki zuwa to da ka ba ta yi ba ta zuwa wa hada ai inkaru min aisha wannan ke nuna abin ba kyau 21 at-tawjilu fi rami wa ghairihi min ghairi darura mutun ya wakilta wani ya masa jifa ko wani jifa ba tare da wata larura ba mutum ya ki zuwa ya ce shi ai masa ba rashin lafiya ba komi wannan ba daidai bane والتوكيل في الرمي من النساء والضعفة لا حرج فيه idan aka yi wakilci idan mata saboda jifan nan ba karamin abun nan bane mata idan suka yi wakilci ko masu rauni saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko ko saboda cunkoso cuɗanya sai suka wakilta a yi masu jifa wannan ba matsala lima ya hasulu fi rami minan az-zihani wal saboda abin da ke faruwa wajen jifan nan akwai cinkoso mai tsanani akwai cutuwa sosai wa amma in lam yakun hunaka zihamun aw ida saboda haka shi yasa wani lokaci ni ina ganin yana da kyau idan misali mutum ya je da matar shi idan ta jifa na farko ranar farko tunda za a iya su tafi da wuri in ta yi wannan jifan sauran jifan kawai in ka ga dama sai ka yi mata kawai ba matsala ba ne ki ce zaman ki kawai ke zauna in ta yi maki jifan nan kawai in maki musamman ma in ta fara da shekaru da yawa in tana da shekaru da yawa matsala in tana yarinya yarinya ko matsala ita dinga shiga cikin maza kana gani bata damu ba ita kuma a ita yarinya hankali gare ta sosai a in kana da yarinya mata sai ka rika takatan ta tashi wani wurin baka gan su suka zo gidan buki bai ta shige cikin yan mata ba ai ta gani take har yanzu da saura sai ka ci kafkafa <laughs> Allah Allah in tana da shekaru da yawa ta fara abin nan to ka taimake ta ita kai mata jifa ya fi mata maslaha wanda kuma ka ganta akwai yarinta yarinta ita kuma ka hana ta zuwa kai mata jifan shi ya fi maslaha ba kawai ta shiga koso tana tana ta kuɗiya da mutane na na farkon ya fi wahala eh to ba iya cewa haka ta wani wurin amma ai kaga su mata ba an ba su dama su fita tun sha biyu da rabi na dare ba tun abin nan da wuri ai kaga su kaɗai ne suka fi yawa a wurin lokacin mata su ya su amma gobe kowa ne ka gane a da nufi gobe ba wanda za ka ba tayin amma ranar farko ai an ce masu rauni ne su tafi to duk yadda kai wasu na nan muzdalifa za su tsaya muzdalifa to amma gobe wa garin an je mina ai kowa da kowa ne kuma baka isa ka ce wai ɗin, kowa ta ce ga dama zai fito to ba shi ne na gaya mata shi ka gane shi yasa na ce ma din ai ranan ranan da aka je arfa aka za kwana a muzdalifa wasu za su kwana a muzdalifa ai sai da safe su taho ba kana gani ba ai kaga su suka fi yawa ai duk da aka yi wanda suka kwana a muzdalifa sun bi wanda suka baro muzdalifa yawa saboda ka tuna fa har daren ya kai sha biyu da rabi ana ta kwaso wasu daga arfa ne ana zubewa muzdalifa sadda za ku iso in kuka zo sha biyu da rabi ko karfe daya sannan wasu su sun fara tafiya ma musdalif sun fara zuwa mai na za su tafi jifa su masu raunin ba kai sannan ko zama ma ba kai ba kana neman kudin da za ka kwanta ne ka ga bambanci ko to amma in aka dawo mai na kowa ya kwana amina to da safe kuma baka yi saka ce ma wasu kowa fitowa zai san da suka shirya kaga wannan kuma gaba ɗaya ne mazan da matan yanzu ba wani mai kallon mai uzuri ko mara uzuri kowa ya dawo ka lura bai an zo wannan wurin wajen wannan ganan da ake tun duk da yanzu an yi hanyoyi da yawa an rabu abin ta sama abin ta kasa abin ta kaza amma kai an zo wurin baka tuna lahira ka ji kawai ana ka tafiya sassaf sassaf sassaf sai dai sautin abin nan kake wani ma ya fara sai a fesa mai ruwan sanyi wani ya riga sai a tsaye da wani lokaci a tsaya tukunna a tsaya wasu su dan a samu wuri a dan buɗa saboda wasu iska ya shigo don an riga abin nan duk da kokarin da suka yi ga fanta ga wane ne ga kayan sanyi ga kayan anani ga kayan ina ne amma malam kana shiga wannan wurin zaka fara kuka dan ka tuna da iya kiyama kuma kai ma din yanzu nan wurin kana nan kana tunani ko za a gama da kai lafiya ko ko dai kai ma ka zo kenan wallahi wanda ya tafi aikin haji sai ya dawo shi yasa ba a yadda a daura mai aure ba a yadda shi ya daura ma wani ba a yadda in ana bin shi bashi ya biya in yana kaza ya warware in zai tafi ya tuba ya sallama da yan uwansa ya ce to sai mun dawo a yafe mana mun tafi sai mun dawo mai zuwa haji yana cikin hadarin da Allah kada ya sanya ka sai dai an ga dawo yasa duk rikicin da mutum yake da shi zai tafi aikin hajji ya warware shi wallahi ya warware shi saboda tafiya ce sai an ganka sai an ka dawo ba gani to haka babban abu ne kaga abun nan ne wadafa sau naka sai a kalli wannan sai a abun nan din su la haraja fi lima ya hasulu min ziham wal iza amma in lam yakun hunaka zihamun aw iza in ba wani cinkoso ba cutarwa fala rukhsata وقد قال طائفة من أهل ce وسمع لما يسنتي إن التوكيل في الرمي جائز أي في النفل مطلقا إن أنا فلاني to wannan ba komi gaba daya in an zo na tsari ne wanda za a yi lil qadir wa ghairul qadir ga wanda yake wato abin nan ne idan azumi wannan ba na aikin hajjin dole ba ne ka je ka yi abin nan ne ko kuma ka yi na ɗaya ka yi na biyu ka wakilta wannan ba ko ne ya fito ko wayar qadir itiqadu anna makana ramil jamrat fihi shaytan ji maganar mu ta dazu mutum ya ɗauka cewa wurin jifan nan shaiɗan na nan na haka shi ake kwakwala ma dutsen kuskure ne kawai wannan mashahir ne abubuwa ne na ibada aka ce a yi duk da asalinsa dai an ce ga asalinsa a yi lokacin wannan ce ya eh, hajar ce take jifan take jifan wannan take jifan shekan a lokacin da yake abin nan ta amma dai asalin abin yanzu ba shi bane wurin ibada ne wa hada da لأن هذه الأمكنة الثلاث mawadi'u عرض mawadi'u arada fiha shaytan ila abina ibrahim alaihi salatu wassalam kai na ma kuskure lokacin annabi ibrahim ne yake zo ko lokacin da zai yanka isma'il to wannan wurin nan ne inda dan ya rika gittowa yana so ya hana ki sai ya rika ba shi fi ma zikira wa fihi mawadu ibada so da ka wuraren ibada ne kawai ita abadu ita abadullahu indaha ha wa zikri ana bautan Allah ne wurin da kaga in ka ji bari ka ce bismillah Allahu akbar ai kaga bauta kake yanzu ba wai ruwan ka da san bane Allah ne ya ce ai haka nan walaysa hunaka shaytanun qa'imun ala kulli jamra ba wai shaytan yana nan bane akan kowane dutse da yadda zaka kwakwala mai dutsen ai sai sa ma zaka yi bismillah Allahu akbar in ka gama kuma ka je tanka ya in ka je ta karshe kawai ka tafi ka an gama amma kaga ai ba shi bane ya fito al-khuruju min arfa qabla ghurubi ash-shams fita daga arfa kafin rana ta faɗi kuskure akwai wanda sukan yi kokarin su fita shi yasa sai an kukkulle da gate in yamma sai sai an sa kwato an kukkulle mutane a cikin ba kawai sai mun fita kawai mu tafiya mu ai mun riga mun tsaya saboda haka abin nan ne so ake yi kana cikin wurin har rana ta faɗi in ka fita kafin rana ta faɗi akwai matsala amma wanda ya shigo shi kafin rana ta faɗi shi ya sha amma wanda ke ciki ya fita kafin rana ta faɗi akwai matsala to ma dai in ba mutane ba malam ni dai abin da ke bani mamaki da mutumin yau ko kujerar nan kyauta aka baka ita ai wanda ya baka kujerar nan kana so kai ma ya samu lada ka yi abin da za ka ji daɗi kai kai bautar Allah shi kuma duk abin da ka ya samu lada ka dage yanzu wanda ka ce kai ka biya masa kujera ya tafi wurin nan ya yi bauta da gaske duk abin da ake so ya yi da kyau ya yi da ƙarfi da himma ai wata rana ma dan ka samu ka ƙara biya mai ma ka ji daɗi shi yasa wani ma sai ya samu wanda ya gani mai bauta Allah sosai ya biya masa ya je saboda shi zai yi abin da watakila shi wannan ba zai iya ba ma ya je ya yi addu'o'i ya yi bauta ya shiga duk waɗancan ya je masjid kuba ya yi bauta Allah ya zauna masallacin manzon Allah ya yi sallah ya yi azumi a kwanakin nan malam wallahi mutum yana da kokari malam sai ka tana yanzu wancan karin da muka zauna Madina malam Ishaq yana fama da jikin shi amma ka ga bauta Allah da ya ce da naji sosai malam ya karanta zai dinga karatun qur'ani ya dinga yi ya dinga yi cikin masallacin madina kai wallahi na gaya maka wata rana da yayi ga azumi yana ga azumi yana ta azumi ga azumi ga karatun qur'ani wallahi da muka zo kawai masallacin muna masallacin madina wata rana tashi kawai sai bani ya ce malam na sani amma dai kaɗan rage saboda kaga lafiyar nan ba karamin abun nan bane har fa an jawo motar gawa ana ta ce mana kawai mutawaffa rahimahullahu rahimahullah an fara ce mai mutawaffa aka ce mu ciccire aka ce mu cire na cire password din shi muka cire kudin shi mun dauka ya mutu amma fara kuka dauka ya mutu muka dauka aka ce za su yi ana zuwa la Allah ya sa aka je ana sa kwamfutocin na aka sa wane ne wane ne kenan muka awa biyu asibiti sai gaji, Allah ya ya da shi amma kaga ai wannan yanzu lafiya mutum bai da lafiya amma yi irin wannan kokarin ya da lafiya shi lau kuma banda wannan wani abin da zan ƙara gaya maku ai bai nan amma gaskiya abu ne mai daɗi wato banda addu'o'i da ya iya da kanshi malam da muka tafi arfa muka je da na gaya wani karkatawa malam sai na gaya zaro wasu littattafan addu'a kuma na ce hadda kai malam ya ce kai malam usuwa kai ina naka na ce a kai ma ka zo da su balle ni har nan ba na ƙara wasu <laughs> kaya guda dama na zo masallaci na ga wasu littafi ba addu'o'i suna raba kyauta na kwaso na zubo jikata na ƙara ɗaukar wasu daga wanda na je da shi ga su a waya ga su a da gida wanda wanda na iya da kai na rike na ji ba wanda na iya ma wasu ba su fitowa na ce kai bari ka gani abin da littafi kawai yi dai daga shi ma kawai ya zazzaro littafi na ce a ah, malam ya ce kai alasu ai ba wannan kowa ya iya abin da zai iya ce ai ba ya ce ya zan yi wasa da nan ai nai nai nai nai wanda na iya da ka sai kuma in dauko wannan yanzu shi ma in dai in dai ga sunan har guda biyu ma garan to ga in ka je ka kalli malami wanda kake gani malami ne malam sani ya zo yana wannan abun nan ne malam kaga malaman wasu wallahi kaga wasu malaman ni wanda na koyi a wurin su suna da yawa malam akwai bayan Allah in suka kama yin bauta Allah ka gani wala sai ka ji baka komi ba dole ka dage kara dagewa kuma ka auna ga sun fi shekaru su sun yi wannan irin dagewa to amma yana wasu koyin aka zo ha ka ce mai mala wani kaji ko to kaji to zama na sauri wani zai ɗan za ka yi wanda ke da lalurar rashin lafiya ke da kai ko ka je lafiya ka lawa ka je ka je ka kwanta wurin ina ba za a so ka ka zama kayan kaji mutane na so su samu mutumin kirki wanda zai zo mai kokari wajen himma wanda zai ma ƙara karfafa ka ne wajen kai kai bauta ba ka samu wanda ya je alan koto ka shiga uku da an kashe kuɗi a banza Ko da haka wannan shi dai فيما ذكر فهي مواضع عبادة يتعبد الله عندها بالرمي والذكر وليس هناك شيطان قائم ناكوما بايا خروج كينكو قبل والخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل تلك وأنهم كسبرين فأما البقاء في عرفة إلى ما بعد غروب الشمس فواجب متن يتسع عرفة حرانا تفاد ونندولني دولني والنبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها إلى أن ذهبت الصفرة وغابت الشمس النبي ya zauna har da wannan jan ya bace rana ta faɗi sannan ya tafi rawahu muslim an jabir bi ma'ana fala budda min al mukfi fi arfa min al layli dan haka ba makawa mutum sai ya tsaya a arfa har sai ya dan shiga dare walau qalilan ko da kadan ne ya hadisi urwa ay ibnu mudarris saboda hadisin urwa dan mudarris wa man kharaja qabla mujibi shamsi wanda ya fita ko kafin rana ta faɗi daga arfa fa alaihi raqatu dami to sai ya ba da jiki wa kadhalika al wal mabit fi muzdalifa wajib haka nan mutum ya isa muzdalifa ya dan zauna din nan ko ya kwana ga wanda ba uzuri ba dole ne fa ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma ay rukhasa lil ajza ko ay wadu afai kawai an bi jinkiri ne ga tsofaffi waɗanda suke masu rauni daga cikin mata mata fa suna da rauni sai an je can in kina cewa what a man can do a woman can do even better ko sai kin je maka ki gane kariya kike yi dan a ranar wallahi mai za a ba wani wannan sai ai maki sai an ɗauko ki ma ko sai kai goyo wallahi ka sake sai kai goyo to in kuma irin wannan babban kayan kari ne wa zai goyo wani kai kai da wallahi mai za ba zai kai goyo a wani wurin dan zama za ta kawai ta fashe da kuka idan ta fa kai dai kar ta samu matsala amma sai kuka gaban kowa idan matsala ta same ta ba wani abu bane ko ta fashe da kuka kaga wasu su zuwa za su kai ko ce ko baiwa Allah kuka ta sai daga gaji to kin gajiya za a yi ta wallahi oho ta goya ta to kaga daga nan sai ya ko kuma ka nemo keke wannan abun tura yanzu a harami na ga sun yi wani keke yanzu ba ruwan mutum da tura yanzu kawai za a bashi ne shi ya hau da kanshi kawai rika matsa kawai na tafiya kaga in ta gaji an zo an yi tsawakul ibada ta ce to ibada ta ce to ita fa yanzu gaskiyar magana sai dai a bari sai gobe a yi za a yi to ai tsawafi shi sharaɗin sa'ayi ya zama muttasilan bin tsawaf in an gama tsawafi ne sai a yi sa'ayi in ba ku yi ba yau sai gobe sai a sake tsawafi sabo sannan a yi sa'ayi ce a a zo mu je maman wani zo mu je na sai yadda za a yi bari mu je in biya keken nan ki hau wannan mashin din hau ita tafiya ita tuka tana zana tana ɗi ke kuma kana gaba ku ta tafiya ko kana baya a a gaba kaga ka fi ka da kayan kaji amma ba haka ba ce sai gobe to gobe sai kun sake dawa bi kenan zai yiwa wannan shi ya fi kyau dai a yi dawa fi a gama sai a yi to ko kuma a huta an ga fadawa fi a zauna a huta ka zai wanda ruwa ta sha ta huta ce wayo wayo wayo ta ce ina ke maki ciwo ta ce ko ina to daga daga nan za za wannan keken kawai wadda a fa wannan wuri mace za ta ji dadin zuwa maka in Allah ya sa ta je da mijinta ko ta je da danta, wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ta ji daɗi saboda danta ta ma fi sakin jiki ma ta ɗan ta ce abin nan ne saboda ɗanta yana da karfi sosai ya ma fi baban karfi to sun je kuma tare inda yaga kawai ta kasa sai ya saka lota, ya sa ya sa abun nan din nan wurin ya saka lota. to suna tafiya kafafunta ba duka suke zama kaza ba an daga ta an saka lota haka to za a yi komi bata gaji ba ce na da karfi amma wannan kwallo wannan buta ya za ya za yi daga nan ba da za ba da za ya rabu da shi ba ya gaji kowa ya gaji ya ba zai dawo shi ya ku ba wannan keken ku hau ita kowa ya hauna shi na ma ga mai goyo ko wanda za a yi guda biyu sai ɗaya goyi ɗaya kawai a hau a ta tafiya ɗi a je a yi a safa a je safa a goma ɗi a je maro a dawo a ku gama sai dai ba za a aiki kuɗi wannan yan keken amma dai tun da akwai shi kaga gaskiya su duk abin da zai kuma dama yanzu kaga in madina ne tana zuwa gate ta ji ta ce ita ta gaji za ce tsaya nan ki jira mota ke tun da abin nan ne amma ni mun haɗu nan mun fito mu haɗu kofa ta kaza ita jira wannan mashin wannan mota bai kwasan mutane Ilimin da kwashe ta kai ta can masallaci ta aje ta koba ta dawo in an gama ma in mutum zai iya jira sai ya jira su kwaso shi su kawo get nan, an huta na masu tsofaffi gaskiya suna da abin nan ya zaba ka nan kenan su komai sun yi tsari wa kadhalika al-muktu wal mubitu bi muzdalifa wajibun ay wa inna ma rakhasa lil wan du'a afa wa nahwi wa man yashabuhum da masu rauni da wanda za su raka masu rauni kaga su an ba su wa qad ya gabata wa man lam yamkut ay bi muzdalifa ila ma ba'da nisfi al wajiban to duk wanda bai tsaya muzdalifa a yace rabin daren nan ba ya karya wajibi fa alaihi damun ya anna zalika min al dole ba da jini dan dole ne wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam khudhu anni manasikakum koyi aikin hajjin ku daga wuri na saboda haka haka annabi ya dan haka ka asaba 24 na kusa da karshe asiyamu fi yawmi arafa liman kana waqifan bi arafa yin azumi ranar arfa ga wanda ke can zai arfa kuskure ne saboda in kai azumi to azumin zai rauna raunana jikinka ba za ka iya yin tsayuwa ba sosai bacci za ka yi ta yi to kai kuma ranar ba azumi ake so kai ba kaga ibada ita ke cewa Allah ke cewa ai ko kada yi abinda aka so mutum ya ci abinci amma kakka ci da mugun yawa kuma da zai kashe ma ka dan ci ka da karfi kakka bakkanka da yunwa dan zai sa ka ji kasala kar kuma ka ci da yawa dan ci da yawan kuma zai sa ma jikin ka ya mutu shi ma kai bacci da yawa sai ka ci tsaki to ake kai ta cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la sannan muka karanto wani hadisi a can baya cikin wancan littafin mu da aka ce wanda yayi wannan mala'iku za su zo su ce me kuke ganin ya kamata in masa wannan ya ce su ce Allah wannan kai ya ce to na gafarta masa duk abin da yake nema an bashi kaga wannan ake so mu kai kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la menene ma muka ce an karanta a wurin lokacin wa zai tuno an ce wanda ya karanta ya karanta kulhuwallahu so kaza ya karanta wane ne salatin annabi so kaza ya ce la ilaha illallah wa da wula sharika la so kaza a nemo hmm, na ɗari ɗari ko ehe ya sayi kulhuwallahu so na so ɗari ya ce la ilaha ya salatin annabi so ɗari ya ce la ilaha illallah wa da wula sharika la so ɗari ko saurawa ne su nan, na ana yawwa Shi ne abin da muka faɗi ma kwanaki ko na arafa mutum bayan ya karanta waɗannan ya ce in yi salati annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na wa alaina ma'ahum a ƙarshe ko shine abin da muka faɗi wancan karar bayan ya gama duk ne salati sai ce wa alaina ma'ahum mun faɗi a lokacin da za a yi arfa to wa nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasum yawma arfa Eh, bi arafa annabi bai azumin ranar arfa ba fa an maimuna radiyallahu anha annan nasa shukku ay shakku fi fi siyamin nabi sallallahu alaihi wasallam ma arfa aka ce mutane sun yi shakka ma cewa annabi yana azumin ranar arfa ko baya azumi da ta ji kawai suna ta shakka fa arsalat ilaihi bi hilabin sai ta aika masa da wata madara da aka taso wa huwa waqifun fil mawqif yana tsaye ko shariba minhu wannan su ne dan a tabbatar sai mutane na tantama suna ganin annabi kamar yana azumi amma bari a nuna masu bai azumi ranar harfan nan sai ta aika mai da wata madara da aka taso ta ce ga wannan mai dan sanyi sanyi aka ga annabi ya daga gaban mutane ya kurba shi ya gane me yasa aka aiko da madara ya sa annabi ai shi duk abin da aka yi abin nan wani yana ganewa sadaka ishara ce ta yi mai mutane fana tunanin azumi kake a yau amma su iyalinsu sun san bai azumi to ko sun cewa mutane bai azumi ana iya ce ai ba ɗakin da yake ba sun sani ne ko yana azumi zai gaya masu ne tunda ba gida ake ba a sai suka ce ta wuri ai nuna mutane annabi bai azumi sai ta aiko da abun sha ta ba shi shi ko ya daga shi kurba gaban mutane kowa ya gani suka ce eh sun tabbata baya azumi inda ma mutum yana shakka yanzu ya gani da kai dole mutane sai an bayyana masa wasu abubuwa fashari ba min wannan su yanzu rona wani ummi fadlin ai bintil hari ai misluhu inda kuma akwai ummu fadl ita ma ta ruwaito hadisi ummu fadl ana ce bata bintil hari radiyallahu anha ta ruwaito wannan hadisi sai bayanin nan karshe na 25 istighalun nasi bil biltiqatil jamrati min muzdalifa min hini dukuliha mutane su shagaltu da tsintar duwatsu daga sai shiga muzdalifa akwai shi a can waje in za a fita ba dole daga shigar ka sai ka tsaya sai ya ce ta kan dutsen hadare ba a mutum ya bari sai ya hadayin nabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam iltiqatu sabihatan nahl da safe ne za a tafi sanda za ku tafi sai ku binta lima rawa ibn abbas qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi sallam, gadat al-aqaba annabi ya gaya ma man ranan safiyan da za a je su jabratul aqaba wa waqifun ala rahilati yana tsaye akan abun hawan sai fi hadi alqadidi zo in zuwa su wal taqattu lahu al hadith sai na tsinto masa zuwa duwatsu al hadith ورواه النسائي وابن Yau mun yi da yawa, amma dai mun karasa maganan wannan shine karshen rukunan da muke magana a kansu an yi magana bangaren aqida an zo an yi magana a kan sallah an yi magana a kan azumi azzaka anyi an yi magana kan azumi an yi magana kan aikin hajji yanzu mun faɗo kuma wajen babin mu'amala kenan yanzu za mu zo maganar saye da sayarwa saɓani ko kurakurai da ake a ɓangaren al-mukhalafatu fil buyur saye da sayarwa a rayuwa ba yadda za a yi sai akwai face akwai saye akwai sayarwa na saya na saida na sau duka akwai su wannan su zamu kalla to wannan za a zo insha Allah ta'ala sai a fara gobe na'am نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزوع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات انسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين